Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya ko kuma VOA Africa zango na 200.5. Kuna kuma iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voa hausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin mu na yammacin yau alheri Grace Abdu tare da Jummai Ali daga birnin Washington DC muke farin cikin saduwa da ku a wannan shirin da ya kasance na karshe a yau. Bayan labaran duniya za ku ji yunkurin hukumomi a jamhuriyar niger na kawo ƙarshen kiki kakar da ake yi da malaman makaranta. muna kuma da jawabai daga dattawa da kuma tsintsiya maɗaurin ki ɗaya shirye-shiryen da ke ƙarfafa fahimtar juna da kyakkyawar zamantakewa tsakanin al'umma kafin nan ga halin da duniya ta wuni. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Ana sa ran ƙungiyoyin masu hamayya a jamhuriyar Congo ƙarƙashin lemar ƙungiyar Resemblant za su koma teburin shawarwarin samun zaman lafiya da gwamnatin ƙasar a makon gobe idan Allah ya kai mu duk da mutuwar shugaban ƙungiyar Etienne Tshisekedi. Magoya bayan masu hamayya da ƙungiyoyin jama'a sun bayyana damuwar cewa mutuwar Etienne Tshisekedi za ta gurgunta yarjejeniyar da aka kulla da gwamnati a kwanan nan. yarjejeniyar ta tanadi har da barin shugaba joseph kabila ya jagoranci gwamnatin rikon ƙwarya na tsawon shekara guda sa'annan sai a yi zaɓe freddy mbayamu matungulu shugaban jam'iyyar nabiso ta masu hamayya ya ce ana sa ran shugabannin cocin katolika masu shiga tsakani waɗanda suka dakatar da shawarwari tsakanin gwamnati da ƙungiyar resemblant za su koma birnin kinshasa domin tada injin ɗin shawarwarin. Alƙalin wata kotun tarayya a jihar Washington James Roberts ya yanke hukuncin dakatar da haramta wa 'yan yawon buɗe ido da 'yan gudun hijira daga ƙasashe guda bakwai waɗanda yawancin su musulmi ne shigowa nan Amurka da aka ƙaddamar a makon jiya. Tuni dama jami'an kwastam da dogarawan tsaron kan iyaka suka ce dukkan matafiyan da suke da izinin shigowa nan Amurka za a bari su shigo. fadar shugaban amurka ta white house ta gabatar da sanarwar da ke cewa ma'aikatar shari'a za ta gabatar da umarnin gaggawa akan wannan mataki haka kuma sanarwar ta kare umarni ko kuma dokar shugaba da donald trump ya gabatar akan cewa bai karya doka ba a yayin da yake mai da martani shugaba donald trump ya ce amurka za ta shiga matsala idan ta kasa yanke shawara akan wanda za ta bari ya shigo mata ƙasa. jiya juma'a alkali james robert ya yanke hukuncin cewa jihohin washington da minnesota bisa doka suna da 'yancin kalubalantar umarnin shugaba donald trump Ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ƙungiyar Tarayyar Turai ta yi na'am da wata yarjejeniyar marawa ko kuma goyon bayan jami'an tsaro a ƙasar Libya domin ƙoƙarin rage yawan baƙin hauren da suke bi ta ƙasar akan hanyarsu ta zuwa turai to amma kuma masu nazarin al'amura sun yi kashedin cewa ƙungiyar tarayyar turai tana fuskantar kasadar haddasa rarrabuwar kawuna a cikin libyan a siyasance sa'annan kuma ƙungiyoyin ba da agaji sun la'ani yarjejeniyar kan cewa bata fahimci irin hatsarin da 'yan gudun hijira suke fuskanta a cikin ƙasar ba. yarjejeniyar ta tanadi kungiyar tarayyar turai za ta baiwa gwamnatin libya dala miliyan mai tan da goma sha biyar domin ta inganta ayyukan jami'an tsaro da kuma jami'an tsaron kan iyaka a kan batun 'yan gudun hijirar ƙasar syria kuma shugaban hukumar lura da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya filippo grant ya ce shawarar da aka gabatar na samar da tudun mun tsira wa 'yan gudun hijira a cikin ƙasar kwalliya ba za ta biya kuɗin sabulu ba. Jiya Juma'a Mr. Grant ya faɗa wa 'yan jarida a birnin Beirut, ƙasar Lebanon cewa kada a ɓata lokaci wajen kafa ko kuma samar da tudun tsira a cikin ƙasar Siriya domin ba za su zamana wato ba su tattare da barazanar da mutane za su so su je wuraren ba. Mr. Grant ya ce ba ƙasar Siriya ya kamata a samar da irin waɗannan wurare ba saboda ta'addanci da kuma ƙungiyoyi daban-daban. Labaran duniya kenan kuka saurara. Ministan ilimi matakin farko na jamhuriyar Nijar ya yi kira da kakkausan murya da ɗauki dukkan matakan da suka dace na shawo kan matsalar taɓaɓarewa harkokin ilimi. wakilinmu tamar abari na da ci gaban rahoton wannan gyara da ministan ilimi matakin farko dr marte ya ce za a ɗauka a fannin ilimi ya biyo bayan binciken da ya sa aka gano yawancin malaman makaranta na da karancin ilimin koyarwa abin da ya kawo koma baya sosai a harkar ilimi a ƙasar nan na tattara ra'ayin wasu jama'a ga abin da suke cewa game da hakan Isfadodo. ai ba lahin mushinan ne su magabatan lahin su ne saboda su ne suka yi abin da mushinan suke kasa samun eh, nivoki na koya ma yara karatu saboda duk yanda za a yi wanda bai yi horo ba da wanda ya horo ko mun kaɗan kinshi babu yanda za a yi a gama su ko da yake jiya na ji ya ce daga yanzu shi ba zai ƙare ra ɗauki wani birkin ba to in ya kasance an yi haka nan kin bisa billahi abu ne wanda zai gyara malama talatu to yaran da a shekara 20 ma bai tsaya bai lakwalta ta kirki da grab da wane ne bireban dai an yi ruwa-ruwa an same shi ya za a ce yanzu daga ya huto ya koya shi wata kiltir general gare shi shi ma da ba lakwal kin ba kwararra irin ta da kenan yanzu ana so a samu mushina na kirki dole sai an rauraye an tace a samu a tace lakturkin wani a samu kwararrun yara wanda suka iya karatu ka karanta ras irin na da in yi so sannan kai ma ka bada horo mu shina ne yanzu wanda aka riga aka ɗauke su ai zancen su ya kare yo korar su za a yi sai dai kawai gwamnatin ya san cikun da yadda ai farmas a sake ba su farmasiyon malam nura wanda ya ɗauke su ya ba su wakilci za a ɗauki mu shaka nan bashi da takara komi bai da sanin komi ba a yi ta cikin shi ba ba komi ina laifin wani ne kama wanda suka ɗauko suka sa suke da laifin wannan tunda bai wa ko kai ne za ka zo ka ɗauki aiki baka binciki mutum baka san halin jimin da ke ciki zai iya koyar da mutum koyarwa ai daban ci. Ashara in ba karatu ba mu shina ba su da nivo su ma yaran ai ba sun tashi ba da nivo in ho su ma haka nan in za su tashi su barbare amma an gyara in dai ba siyasa ba aka sa in dai hakan kin ne gaskiya ne za a bi to alhamdulillah mu mun yi horin ciki. Eh, sai aka wale yanzu abin da ya kamata a yi kawai eh, a dage kawai a tsaya a tace kawai a ɗauki ƙwararru wanda ya kamata ko mun haramcin su kawai a ɗauki wanda ya cancanta da sauran da aka riga aka ɗauka kawai a maida su kawai makaranta kawai a karantar da a ba su horo na shekara guda tukun ko shekara biyu. Mari gaban nan kawai ni abin da nake ganin ya kamata a yi duk mushan da ya ce zai yi kwantara ya taya UN in yi yan kuma a zo in aka kara ka baka diploma a zo a yi test a gani lalle tu es capable da ko kuma a'a baka iyawa kenan baka iyawa ka je ka nemo na aiki Musa wallahi sai ki samu mushan wanda ɗalibin shi ya yi iya tauna horon shi da kyau to kenan kwa dole ne a shiga matsala kenan yanzu idan har sun gane su da kansu to su komo irin tan na fil azal na da karatu irin na da wanda za a ba yaro da librarin irin na da amma mushan ba ba shi kilisa ba ba shi horo na kirki ba bai san da bai samu darasi na kirki ba ya za a yi hausa man aji har zo kan wa ɗalibi sai ɗalibin shi ma ya so ya ci gaba tamara bari muryar amurka daga da magana a jamhuriyar niger ladabi ga hankuri ga ilimi ga yanzu kuma ga jimai ali da shirinmu na gaba tsintsiya maɗaurinki ɗaya Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau wannan fili zai fara ne da waɗannan tsokaci da wasu mata suka yi wa wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda a bayan da suka saurari shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Assalamu alaikum. Sunana Aisha Ismail Jibrin Antidada na tare da GNI Greater North Initiative Forum. a tsintsiya maɗaurin ki ɗaya wannan tsintsiya ba za ta haɗu ba mu ɗauru ɗaya sai iyaye sun duba yanayin tafiya mu iyayenmu sun samu makaranta iyayenmu musulmai ne sun samu makaranta makarantar boko inda muke haɗuwa da musulmi da krista da wanda ba shi da addini ma duk mun zama muna tare amma yau san mu ɗin yau zamaninmu ne ya zo sai kowa yana ware ɗanshi musulmi ya ɗauki ɗanshi ya kai makarantar musulunci kristan ya ɗauki ɗanshi ya kai makarantar kristan kuma muna tunanin cewa nan gaba yaran nan su zo su haɗu a duniyan nan guda ɗaya su yi mu'amala tare ina ga iyaye suna kuskure ya kamata a zauna a duba gwamnati ta sa hannu a cikin wannan tafiya domin tun yaran nan suna ƙanana an riga an girmar da su da ƙiyayyen juna ta yaya za su girma a ce su so junansu ina ga ya kamata gwamnati ta zauna ta ɗauki wannan abu da karfi kuma a duba yanayin tafiyan kar mu bar gurɓatacciyar al'umma a baya ya kamata a duba yanayin tafiyan inda iyayenmu sun tada mu yadda muke tada 'ya'yanmu da me zai faru a yanda muka tashi ma yau boko haram ya fita a tsakaninmu yau fitintunu sun fita na addini jos ana yi adamawa na yi kano kaduna na yi ko ina na yi mufa mun tashi ne tare muka tashi to wayannan kuma da muka raba su tun suna ƙanana mai muke tsammani za su tashi a ciki muna ƙoƙarin mu kyautata wa 'ya'yanmu amma a lokaci guda kuma muna sa su cikin yanayi mafi wahala na rayuwa mu duba akwai yara fiye da miliyan biyu wanda boko haram tare ba su yaran nan sun tashi ƙanana ne ba su san inda suke ba ba su san cin su ba su san shan su ba to yanzu idan muka bar wannan yara suka tashi a yanda suke a haka din menene sun tashi cikin bakin ciki ne na rayuwa sannan kuma already masu su riga sun tashi ma a rabe ne to ta yaya za su karbi sauran mutane a rayuwa kuma muna tunanin mu arewa in particular muna tunanin mu muna da adalci muna iya mulki to dan da ka tayar da shi bai iya karban wani dan uwan shi bai san darajar wani addini ba sai addinin shi shi kaɗai ta yaya zai yi mulki akan wani addini ko wani addini ka ba ma yaro ko musulunci ne ko christianity ne ka ba wa yaro ya zama na cewa ya san darajar wani addini amma wannan tarbiyya da yanzu mu iyaye muke ba wa 'ya'yanmu ya kamata gwamnati da iyaye da shugabanni a sa ido a duba sosai domin yaranmu za su tashi da wahala matsanancin wahala idan har ba mu duba mun sake wannan tunanin da muke yi a kansu ba na gode sunana kristi dan fulani sunkur ni community leader ce daga wace jiha kika fito daga plateau state na nigeria sun siya ki ɗaya shine tare allah ya yi mu ya halicce mu tun daga farko a duniyan nan mun zo mun samu kanmu a wuri ɗaya bai kamata kuma mu raba juna ba mu raba kanmu ba bai kamata kuma mu raba kasan da Allah ya samu a ciki ba ya kamata mu yi zama tare akan haka ya sa ina ma mata iyaye mata shawara don Allah na roke ku kuma yayanku gargadi ku gaya ma mazanku kuma don Allah 'ya'yan nan duk inda suka samu kansu ɗaya muke da musulmi. da krista da mara addini duk allah ne ya yi mu kuma hanya ɗaya za mu tafi ran da an ce baka nan shi kenan ya ƙare amma wanne gurbi za mu aje ma 'ya'yanmu gobe in mu mata ba mu fita mun gaya ma 'ya'yanmu ko mazanmu gaskiya ba mazanmu kuma masu hira da juna ya kamata mazanmu su haɗa kai da juna mu zama ɗaya a nan arewa da kuma najeriya duka mu dinga gaya ma juna gaskiya mu mata mu ne buhun gaskiya mu ne kuma ya kamata mu gaya ma mazanmu da 'ya'yan mu gaskiya in ba mu ma gaya musu gaskiya ba kun san zuciya ba ƙashi kuma duk wani abin da ya faru dole za a yi kalamu amma hakuri kowa zai yi da juna dole ne a yi hakuri da juna a zauna tare jinin nan fa da muna zubarwa allah yana gani yana fushi da mu duka kar mu yadda fushin Allah ya soko a kanmu a arewa da kuma duka Najeriya duka. Eh zauna arewa ga kira zama na lafiya. Haka ne. Kafin mu fara tuna baya mun fara gabatar muku da tattaunawa da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikaraye da shugabannin kungiyar gidauniyar zaman lafiya da ake cewa Global Peace Foundation da Turanci. Malam Halliru Abdullahi Maraya da Reverend Joseph John Hayat da kuma shugaban wata kungiyar da ke bugawa jama'a waya domin ba da gudummawa a kan yadda za a fahimci juna a zauna lafiya Malam Najib Tsafe. Za mu ci gaba daga inda muka kwana da furucin shi Malam Najib Tsafe da ya yi a kan yadda ake wasa ko kuma barkwanci tsakanin ƙabilu a da. idan ba maraɗe ya gaba gobiri misali wanda ke tsibiri ko tawa za ga yana girmama shi a matsayin cewa kai ba wana ne kai kaza ne akwai wasanni na mu'amala da ƙauna juna a tsakankanin su yadda za ka kila a gida ɗaya akwai wanda ba musulmi ba akwai wanda yake musulmi ni daga zan na tafi na je har fadan sultan na maraɗi na shiga har tsibiri na je fadan sarkin gobir na tsibiri a cikin yan uwan shi akwai wanda yake ba musulmi ba amma babu wata tsangwama babu wani nuna cewa a yanzu shi ba namu bane ko wani an makamanta haka to idan aka dawo da mu'amala da yauƙaƙa zamantakewa in baka mu girma girman da Allah ya baka a matsayinka na kai Isa shi wannan a matsayin shi na John in bashi girman da Allah ya bashi za a zauna lafiya in muka dauki koyi da irin mu na farko irin sa a Bello ta cikin gidan shi yake bi ya wuce ya wuce ya tafi masallaci sai ya tsaya akwai wani mutumin shandam da ake cewa nan ministan shi ne gashi gidan shi yana bayan masallacin Sultan Bello amma zai wuce ya tafi masallaci sai ya tsaya san gaisa kan ne da to mu'amala mai kyawu da rike juna da daukan mutum a matsayin mutum ka bashi girman da Allah ya bashi shine abubuwan da za su ci gaba da kawo mana zaman lafiya kamar yadda malam Raya ya bayani wani lokaci inda matsalar take sai a ce an zo an tara jama'a a cikin birni za a zo wai a magana akan zaman lafiya alhali waɗanda suke rigingimu suna wurare daban-daban inda su basu ma san me ake yi ba basu ma san me ake yi ba kila wata kungiya ce za ta shirya don neman wani abu ko kuma kila don neman wani a biyan bukatar ta to ni abin da nake gani shine kyautata mu'amala tsakanin mu kowa ka bashi matsayin da Allah ya bashi shine abin da zai kawo mana ci gaba shi kuma Reverend Joseph John Hayed ya yi magana ne akan hanyoyi ko kuma matakan da suke ɗauka duk inda suka je na ganin an ƙara fahimtar juna an zauna lafiya shi yasa ma ba mu so mu zo na Kaduna mu kira su muna so mu zo kauyen su mu ci abincin su mu zo na mu yi tare da su mu fahimci menene damuwar su ta wani hanya rokon da zan shi ne gwamnatin ne take da haki ta yi aiki da kungiyoyi kamar namu a ko'ina domin a nan za ta san menene jama'a suke ce kaga idan gwamna ya zo sai a ce sai kayi gafa ana kuka amma ana ce sai kayi ya tafi sa ce shege dan banza kawai yin iska kawai su suke cutar mu amma irin kungiyoyin nan da zaka je ka yi zumunta da mutane za su iya fito su gaya maka damuwar su ka idan akwai hanyar da aka dawo a gawa gwamnati to da muka je guri kaza mun gane suna da damuwa kaza suna da damuwa kaza ko damuwar su shine masarautar su na da damuwa ko damuwar su shine hakiman su ba biya su albashi ba da mai waɗannan duk suna hada su kawo fitina tsakanin mutane to duk waɗannan ne muke kokarin yi don mu taimaka roƙonmu shine gwamnati ta fahimci daraja ko kuma amfanin irin wannan duk kungiyoyin nan da suke kewaye don kaduna ma ta riga ta zama kamar cibiyar kungiyoyin nan na aiki na arewacin najeriya to ba za a kasance da kungiyoyin nan suna aiki ana samun nasara sai a dinga samun barkewan fitina ba to gwamnati tana iya taimakawa dinka ba lallai ita ta yi ba domin kada a kawo siyasa a ciki amma amfaninta shine ta taimaka domin jama'a su yi abin da su zo na lafiya in su zo na lafiya ita za ta ci riba da za ta iya musu aiki shi kuma malam halliru abdullahi maraya ga abin da ya ce kamar yadda Zurabran yi magana rashin aikin yi duk inda ake tashin tashina to babu shakka za ka ga cewa ma'aikata ne yanzu suka yi mene suka ragu domin me za a kona kamfani za a kona masana'anta wani kuma zai ji tsoron kar a kona ya rufe duk zai sallama ma'aikatan nan ko bai sallame su ba ba zai iya biyan su albashi ba sun watse kaga yanzu kenan waɗanda da suke da aiki sanadiyar rashin zaman lafiya yanzu sun dawo ba su da aikin yi Za ka ga rashin zaman lafiya yakan ƙara kawo rashin abinci a ƙasa da haka kake ganin najeriya ɗaya daga cin abin da ya sa muke fuskantar karancin abinci yanzu shine rikicin da ake yi a arewa maso gabas da yawa tun daga shekara ta 2009 zuwa yanzu wasu ba su noma gonakinsu ba kaga da sun noma da abinci ya ƙara yawa a ƙasa da babu shaka farashin shi ya yi ƙasa fiye da yadda muke fama a yanzu saboda haka rashin eh, zaman lafiya yakan kawo mene tsada da rashin ma abinci a ƙasa sannan babban abin ga rashin albarka a ƙasa saboda yawan zubar da jinin ɗan adam Allah ya sai a tuna fa sai da zaman lafiya za a samu bunƙasa tattalin arziki da wadata a huta lafiya. Bayanin Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Ibrahim Ka'almasi Garba da jawabai daga dattijai. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar kullum ga gogan naku yan Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. Hukumar hana fasakobri ta kama bindigogi masu saukin loda albaru sai 661 da aka shigo da su ta teku a Legas. Tuni dai aka damke dillalin makaman Oscar Okafo. Injiniya Kailani ya nuna fargaba. Gwamnati ta sa ido kan Biafra suna ta tada zaune tsaye a kan su suna son su raba Najeriya. Hukumar zaben Najeriya INEC ta kafa kwamitoci don bitar rumfunan zaɓe da kuma cibiyoyin zaɓe da bawa 'yan ƙasa da ke ƙetare damar kaɗa ƙuri'a. Burtaniya ta koro wasu 'yan Najeriya 41 cikin waɗanda aka dawo da su ɗin tsofi ne sannan wasunsu kuma dama masu laifi ne da za su ƙara su zama ɗaurin su a Najeriya. Hotunan shugaban Buhari na kara fitowa daga hutun da yake a London. Mai marawa APC baya Sale ba Koro da Maturu ya ce masu kin jinin yaƙi da cin hanci ne ke cewa shugaban ba shi da lafiya. Muna ba ma shugaban ƙasa goyon baya da yaƙi da cin hanci da rashawa da yake yi. Ƙasar nan idan aka yi la'akari talakawa su suke shan wahala. Babbar kotun tarayyar Najeriya ta tura ɗan tsohon ministan Abuja Shamsuddin Bala Muhammad zaman gidan wakafi a gidan yarin kuje kan zargin badakalar naira biliyan 1 da miliyan 200. Nasiru da Mailika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka dai, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Ishaq Yunus Almadani, wani babban limami a garin Kaduna, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa da kuma Mr. Mark Amani, shugaban ƙungiyar ƙananan ƙabilun arewacin Najeriya. ga Sheikh Almadani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. 'yan uwa na mazauna arewacin Najeriya musulmi da Kirista baki ɗaya. Mu yi ah. hakuri mu daure, mu mika wuya zuwa ga Allah, mu tabbatar nasara tana bibiyar mu ne amma idan mun dage mun nemo ta. Ba a samun cin nasara da mafarki, ba a samun cin nasara a zaune, ba a samun cin nasara da tsammani ko tunani. Duka ana samun cin nasara ne da tsayuwa da kuma dagewa da bibiyar abin da Allah shi shimfiɗa za mu taimaka mu junanmu mu tausaya mu junanmu idan aka ce wani yana laifi aka hana shi an taimaka mishi ne ba wai an kwanta mishi bane don ba zai iya gane hakan ba sai an je kiyama haka nan mun Allah cewa duk mai laifi ku hana shi ko kuma ku taimaka ma wanda aka zalunta shi kuma wanda aka wanda ya zalunce shi ma ku taimake shi aka tambayi mamman Allah menene taimakon da muke iya ba wanda ya zalunci gashi an tabbatar ya kwara al'umma ya ce ku hana shi wannan zaluncin an taimaka mai a rayuwarsa kaga da zamu yi haka za mu samu cin nasara muna da wuraren noma muna da komai da komai ubangiji ya bamu kai har ma zan iya cewa alkur'ani ya ce mana walakadi atakum min kulli masu sa'altum duk abin da muke nema a wajen Allah wallahi billahi babu ɗayan da bai bamu ba mu a Najeriya duk abin da muke so ubangijin ya bamu yanzu ya rage mana ne kawai ya za mu danne mu yanka mu ambaci Allah wa za su yi mana gashi wa zai raba mana kuma samu ci idan muka ci lafiya za mu haihu lafiya za mu haifar kuma za mu aji alkhairi a bayan ƙasa idan ko muka ce ba za mu wannan tsarin ba to mu za mu zo mu wahala kuma mu wahalar kuma mu sanya al'umma cikin tashin hankalin da Allah kaɗai ya san iya karshen sa dan nake so in dakata zuwa dan wani lokaci nan gaba idan Allah ta'ala ƙara bani ikon dawowa da fatan Allah ta'ala ya albarkaci wannan gidan rediyo mai albarka kuma ya sanya ma wa'annan masu aiki istikama ya kuma sanya mako su gidan aljanna Allah ta'ala nake roƙo ya taimake mu ya sanya mu a gidan aljanna baki ɗaya ya gafarta mu iyayenmu da mu da ƴan uwanmu da suka yi mana hidima wajen ɗora mu akan titin zama mutane a duniya akwai wani bagire guda ɗaya na so mai muhimmanci in tattauna da ku a sa shine alakar da ke tsakanin fulani wata in an ambaci fulani aka ana nufin makiyaya kenan watan ba fulani kaɗai ba idan muka ce makiyaya kowa na ciki domin duk masu kiwon dabbobi akan ce musu makiyaya ne akwai larabawa masu kiwon raƙumi sunan su makiyaya akwai fulani masu kiwon shanu akan ce musu makiyaya akwai wa'inda ba can ba ba nan ba da yanzu kiwon shanu ya tashi da kan fulani ya koma na masu dukiya saboda haka alakar su da manoma takan taɓarɓare sau da yawa ah, ko dai shi mai noma ya mamaye inda yake da can ainihi wurin kiwon dabbobi ne ko kuma shi mai kiwon dabbobi rashin imani da tausayi da takai da tawakkali ga ubangiji ya hana mai tare shanunsa wajen afkawa cikin gonaki da inda ake samun ainihin watan manoma sun noma a sakamakon haka yan uwa bayan Allah wancan hadisin da ke baya da ne magana a kansa nake cewa manzon tsira ya ce sallahu alaihi wasallama ka taimaka wa dan uwanka shi ma Mr. Mark Amani ya ce sai da mutunta juna da kuma biyayya ga umarnin Allah 'yan arewacin Najeriya za su ci gaba. Assalamu alaikum jama'a. Kamar yadda kuka sani, ni ne Mr. Mark Amani, shugaban ƙananan kabilu na arewacin Najeriya da Abuja. Ina gode wa ita Voice of America yadda kowane lokaci take bamu dama domin mu faɗi abin da ya kamata mu ba da shawarwari masu ji su ji masu amfani da shi su yi waɗanda kuma za su amfani shi kuma wannan ya rage nasu. na farko dai zan fara da ƙananan kabilun arewacin Najeriya mun san cewa zaman lafiya shi ne komai. Sannan abubuwan da suke faruwa a arewacin Najeriya na shafari na shafari Har ma ta kai lokacin da na ce in ba dan Allah ya riga ya yi na arewacin Najeriya sun ce gaskiyar magana ni babu ma abin da zai hadan da arewacin Najeriya saboda abun kunyan ya isa rashin mutuncin ya isa rashin sani ya kamata ya isa rashin basira ya isa saboda har ma muka rasa a yadda za mu fito domin mu gyara al'umman arewacin Najeriya domin mu ba da shaura yadda abubuwa za su mana daidai har na kai lokacin ma na ce kai babu ma da ma gaba ɗaya a rashin najeriya saboda bakin ciki domin rakumin dawa ne ya gani gida ya ce allah shi na naka lalace to a gaskiyar magana abin da nake so in ce dan allah dan allah na rute mu mu fito mu gaya wa kanmu gaskiya mu fito mu hangi halin da muke ciki mu fito mu yi tunani yadda za mu zo mu bari 'ya'yanmu jikokinmu da tattaba kullunmu yadda wasu wani irin rayuwa za su zo su kasance da shi to idan ba mu yi hankali ba wallahi za mu zo muna cewa dama Allah bai yi mu ba bari yi misali idan muka koma yadda muke tinkaro da addini da wane ne da wane ne gaskar magana abin kunya ne a ce mu masu maganan addini addini sannan aka waye gari mu ne muka zama mugayen mutane mu ne muka zama masu aikata abin da ba shi ba da sunan addini in kirista ya zama kiristan banza to gaskiyar magana kiristaniti insa bai kara mishi komai ba sai dai kawai asara ne na rataya sunan kiristaniti in kai musulmi ne dama sai ta kasance baka bi dokar musulunci ba ba ka san yadda za ka yi ka zauna da mutane a kan kai musulmi to a gaskiyar magana ka yi asara domin addini yana koya mana zaman lafiya addini yana koya mana zaman dangantaka da kowane irin mutum yanayin rayuwar da muke ciki bai kamata a ce ‘ya'yana da ‘ya'yan ‘yan uwana su je suna tashin hankali har ma su karkashe kansu da kansu bayan sun san kansu da kansu ni ma kamani na ga ƴaƴan da muka san su wanda suka fuskanci kansu da kansu gaskiyar magana ba mu ma mu adalci ba to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana kafin mu karkare ga takaitattun labarai ana sa ran kungiyoyin masu hamayya a jamhuriyar congo karkashin lemar kungiyar resemblant za su koma teburin shawarwarin samun zaman lafiya da gwamnatin kasar a makon gobe idan allah ya kai mu duk da mutuwar shugaban kungiyar Tisa kedi alkalin wata kotun tarayya a jihar washington james robert ya yanke hukuncin dakatar da haramtawa 'yan yawon bude ido da 'yan gudun hijira daga kasashe guda bakwai waɗanda yawancin al'umma su musulmi ne shigowa nan amurka da aka kaddamar a makon jiya tuni dama jami'an kwastam da dogarawan tsaron kan iyaka suka ce dukkan matafiyan da suke da izinin shigowa nan amurka za a bari su shigo ƙungiyar tarayyar turai kuma ta yi na'am da wata yarjejeniyar marawa ko kuma goyon bayan jami'an tsaro a ƙasar libya domin ƙoƙarin yawa baƙin hauren da suke bi ta ƙasar wato sita ta akan hanyar su ta zuwa turai jama'a masu saurare nan kuma za mu dasa aya sai kuma gobe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin ciki har da zaɓe ko naɗi na ladan ibrahim ayawa Kada a manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da kuma waɗansu shirye-shiryen da muka gabatar a shafinmu na intanet. Za ku kuma iya yin musayar ra'ayoyi a shafinanmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin Jummai Ali da ta karanto labarai da Malam Sidi da haɗa shiri da ba da umarni sai kuma injiniya mu da ya haɗa mu da ku alheri ke muku fata alheri. Ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri.